iya ganin yadda hirar tamu take kasancewa da injiniya mutarsa girma numfashi. Injiniya, wai mai isa ka dage da lallai sai an zaɓi duk kwaraɗa a jihar Katsina. Alhamdulillahi mutum ne mai nagarta. Jihar Katsina tana da buƙatar idan gwamna mai nagarta ya sauka wani mai nagarta ya hau. Wai injiniya, me yasa kake zakalkalewa da a zaɓi duk kwaraɗa a jihar Katsina? yana da kishin al'umma jihar Katsina tana da buƙatar idan mai kishin al'umma ya sauka wani mai kishin al'ummar ya hau mutum ne mai tsoron Allah ka sani ba a shugaba adali sai mutum mai tsoron Allah mutumin ne mai magana ɗaya ba ma yau dari ba akwai 'yan takarkari da yawa a jihar katsina da me naka yafi sauran mutum ne mai karamci mai adalci mai amana mutum ne mai alkawari mutum ne mai jajircewa lokaci injiniya jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu saboda haka an ce mai hankali shi yake bai kaji ruwa da damuna wannan sako ne daga injiniya murtari sagiru manufashi kai ko ni tambari na ya جديدة Hello, Fauziya. Hello, Oga. Ina cikin wani yanayi, ina cikin hatsari zan iya rasa rayuwata. Ah, a ah, ke, ki nutsu. Nutsu, me ya faru da ke? Kina ina? Wallahi Oga ina cikin haɗari, ina cikin matsala. Kai kaɗai ne na san za ka iya cece ta dan Allah ka taimake ni. Shi ne na tambaye ki kina ina, a ina kike di yanzu? Ina bayan gari. Gabar ƴan tsamiya kaɗan. Inda na tura ku ka ɗauko rahoto? Eh, eh, eh, eh, eh, za su kashe ni za su kashe ni za su kashe ni Amina. Ka faɗa min ko da ba zai min daɗi ba, don na san abin da kake shirin yi kenan. Yaushe ne za ka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne? No, ki bari yanzu zan da idan na zawo za mu yi magana. So nawa muna irin wannan maganar da kai? Yaushe ka zai cika? Jiya yau gobe ko jibi? Kina ji ko Amina? Ki bani dama kar in zama salar mutuwar wata. Rayuwar wata ce ake gab da ɗauke ta. So idan na da za mu tattauna. Oke rayuwar wata? Wannan kuma fa? Tambayar ka nake na wannan kuma fa? Baka damu da shi ba. Kullum aikinka na jarida shine gaba akan na iyalanka. Look, ya kike yin wani abu uwa ba mace ba. Simple instruction you can't follow. ina kusa da ke hello Sani, Sani, ga wata wuta na taimako taimako su za su taimaka miki Kayu bacci nake ji ga gajiya. Ki haƙuri mu dan ƙara gaba. Insha Allah za a samu mai. Tun da ka ga na tsaya a nan, ka san wallahi na gaji tsawon lokacin da muka ɗauka muna tafiya. Ha ba ai ya kamata a jinjina min. Fauziya na san kin yi ƙoƙari. Amma ki dan ƙara haƙuri kaɗan mu ƙara gaba. Insha Allah na tabbata za a samu mai. Tun ɗazu kake idan ka ɗauko matsayina da matsayinka ka san dole a jinjina min saboda wannan tafiyar da muka sha wallahi na san kin yi kokari kasancewar ki ya mace ki wannan dogon tafiya ba karamin kokari kai ba amma ki hakuri mu dan kara gaba Amma tun ɗazu kake cewa za mu gani za mu gani za mu gani kaga tafiyar da muka har yanzu ba mu gani ba insha Allah na ce mu dan kara gaba kaɗan haba da Allah bawon Allah eh barka dai don Allah akwai irin yan bamburutu masu irin manna a nan gaba kaɗan eh idan kai ƙasa nan ina nan kayan sa nan daga nan bangaren kana masa magana zai baka mai insha Allah to mun gode sosai wa da wa wallahi Ahmad daga nan gurin ba zan iya karasawa can gurin ba kawai ka ji a'a wallahi na gaji haba Ahmad na wahala wallahi kafata duk ciwo take yi shikenan ki jira ni a gefe zan je da amma dan Allah ji na ji ka je ka da ba matsala Don ne mutum zai ji ga bacci ga yunwa ga dare dan girman Allah ma duka kai haƙuri dan Allah kamar da kaka halaka ni waye ga maka halaka ka gani babba boss wane ne madugu a idan jama'a madugu wani mutum ne mai kima mai daraja wanda yake ƙaunar talakawa su ma kuma talakawa suna ƙaunarsa idan kuma mutum ya nemi ya lalata siffar wannan hoton a cikin jama'a wani hukunci ya dace da shi hukunta shi ya kamata a yi kuma hukunci mai matuƙar tsanani wasu je ka abinka babba yanda ka ce kuma haka za a yi madugu wani mutum ne a cikin mutane mai tausayin talakawa wanda baya son ya ga bakin cikinsu sai farin cikin su mai neman duk wata hanya da zai kyautata musu gashi kuma kayi kuskuren sanin wani dan kaɗan daga cikin sirri na wanda bai kamata ka sani ba kuma gashi yanzu kayi kuskuren saba alkawari da muka yi da kai <laughs> ukamushina Oh. kada ku sake ku dawo babu ita duk inda ta shiga ku bi ta kar ku so mai kuskuren dawa ba tare da ita ba kin san dan takarar sanata ya sunana madugu <laughs> Ashe ma ta sani. Me kake wannan gudun a irin wannan lokacin? Wucewa na zoye. Sai kika tsaya? Mm-hmm. hoto kika ɗauka ko bidiyo ba na tambaya sau biyu idan na sake za a samu matsala hoto kika ɗauka ko bidiyo bidiyo na ɗauka kin san shi ne wanda muka kona. Mm, mm, mm, me ya riba ki na ɗauka me sa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ki tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan gaya wa <laughs> bai yadda da ke ba poziya siyasa ta koya mana rashin yarda da kowa da ganin ki na san zaki ba da labari saboda wani labari ne mai tsada <laughs> don Allah ka ya hakuri wallahi ba zan gaya wa kowa ba wannan magiyar da kika yi shi ya nuna min cewar harshen kina da kaifi za ki ba da labari bari mu rage mai tsayi Me za ka yi? Harshen ki zan yanke. Dan Allah dan annabi ka yi haƙuri wallahi na maka <laughs> Ke buɗe ki Buɗe ki. Babba ku zaro min harshen ta. ka gani ka kwantar da hankalinka insha allahu za mu iyakacin bakin kokarin mu gaman ceto rayuwarta za ta samu lafiya in Allah ya yarda kwantar da hankali ka biyo ni zuwa reception Amina. Mama. Ina eh, Sadiq ɗin ko har ya tafi masallaci? Ai bai ma kwana a gida ba. Bai kwana a gida ba kuma? Wallahi. Wannan yaro, wannan aiki da yake yi, Allah Ubangiji ka kiyaye shi, Allah ya tsare shi, Allah ya kare shi. Amin ya Allah. tashi kaji? Mami daji ya je masallaci ba ni. Tashi kaji ka alola kai sallah, tashi. Dan jarida. Dan dan jarida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Allah ya kare ka Allah ya kara darajarka sai ka yi haba ya ana sallah kuna surutu ko ba kwa yi sallah ne ku ba ka yi taka ba mu ma za mu yi tamu Allah ya taimake ka wani rabul sai ka yi Abuja da dar lafiya wani rabul to ku ko Allah ya ganar da ku karka da malima ai duk an kusa dawo da su kan hanya da zarar alhaji Bola Ahmad Tinubu ya ci zaɓe duk za a dawo da su kan hanya ta hanyar ba su ayyukan yi. Dama a rashin aikin yi sa kake ganin suna irin wannan. Ah Allah ya bashi dan muna buƙatar wanda zai dawo da matasan mu cikin hayyacin su. Eh ba komai fata. Sai ka hawo. Wannan sako ne daga injiniya Murtari Sagiru manufashi. albishirin ku mutanen jihar Borno da jihar Nasarawa da kuma garin Sulaja da ke jihar Niger. Malam Kabiru Musa Jammaje marubuci kuma mai shirya fina-finan Turanci a masana'antar Kano ya buɗe ajujuwan koyo da gyaran Turanci a garuruwan da kuke. Za a yi wa mutum 'yan tambayoyi kafin a gane ajin da ya dace da shi. Wannan dama ce ga ɗalibai maza da mata, ma'aikata, 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa. A garin Maiduguri za a same mu a kowace rana a ofishin Jammaje English Class da ke Mafoni Shopping Plaza akan Aji Bashir Road bayan tsohuwar Premier Cinema a garin Maiduguri. a garin lafiya kuma da ke jihar nasarawa za a same mu kullum daga safiya zuwa yamma a makarantar al international academy da ke super cinema street kusa da gidan alhaji haya iga a garin silaja kuma za a same mu kullum a zayyanu communication da ke suleiman baro road opposite yankees hotel alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki Allah muna ƙara gode maka bisa irin nasarorin da wannan cibiya tamu mai albarka ta alhikima take samu wajen warkar da dukkanin larurorin da suke damun al'umma. Al'umma masu albarka cikin irin ci gaba da nasarorin da cibiyar alhikima take samu wajen zaƙulo da magunguna da kuma warkar da larurorin al'umma da kuma zamanantar da ayyukanta daidai da zamani. Cibiyar alhikima tana sanar da al'umma duk mutumin da yake da wata jinya ko larura ko damuwa. Wannan cibiya ta alhikima tana da na'urori na zamani wanda za su auna larurarsa ko jinyarsa domin a bashi maganin da ya dace akan jinyarsa ina farin cikin sanar da al'ummar jihar adamawa insha Allah zan zo cikin garin mubi ranar 26 ga watan 12 inda zan yi aiki na kwana shida har zuwa ranar 31 ga watan 12 haka zalika ina sanar da al'ummar birnin bauchi jihar bauchi zan zo cikin garin bauchi ranar biyu ga watan ɗaya inda zan yi aiki na tsawon kwana uku har zuwa ranar biyar ga watan ɗaya wanda daga cikin garin bauchi zan wuce lokal gamman ɗin toro inda zan yi aiki a tuldan fulani wannan dama ce na ba wa al'ummar birnin jos na gangaro na zo kusa da birnin jos domin mutanen jos da kewayen jos su fito su same ni ni da kaina a nan cikin tuldan fulani inda zan fara aiki na ba da maganin gargajiya tun daga ranar shida ga watan ɗaya har zuwa ranar goma ga watan ɗaya ga duk mutumin da yake da jinya kowace irin larura ce ka same ni ni da kaina da izinin ubangiji ni abdullahi alhikima ina sanar da al'umma duk jinyarka duk larurarka ko da ka yi magani ka yi magani baka samu lafiya ba ka yadda da allah shi yake ɗora ciwo allah kuma shi yake yayewa ka gwada magungunan cibiyar alhikima za ka samu lafiya da izinin allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗan jarida. Ah. Likita ana iya wa mutum da shan harshe irin. Ko a ce irin harshen mutum ya cire ana iya dasa wani ko kuma. Ka zo likita yana son ganin ka. Ok, eh, ina dawo. me ya faru i'm so sorry ha likita malam me ya faru me ya faru da ita kullu nafsin za'iqatul maut inna lillahi wa inna fauziya ta koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi hakuri kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fauziya waya Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un azbirallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wa ya Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ni'mal wakil fauziya waya Allah na so dalilin da yasa na ce a ɗanyi wannan zaman a gurguje so ana tsakiyar aiki shine wata ya zo ƙarshe kuma abubuwan da muke da su a ƙasa ba su taka kara ya karya ba so zan ma kowa transfer eh, to abin da aka gani ne sai a yaƙuri so lokaci ne yau in ba a wannan ba ba za a yi dan ni ko kaina ma ban saka a cikin kasan ba gaskiya saboda eh, dukun ga kowa kullum da masu abin hawa da marasa abin hawa so duk abin da gani sai ya haƙuri yeah ni da ranka da dina ya ka ban nawa no kamar ya kai ka ji wannan ka ki damu abin bakin da Allah ya tsaga baya na shi no zan samu abin tambaya nan gurin shi ne ya idan ka ba mu kai kuma kanka fa ina ganin ah, ba haka ya kamata ba mi 50-50 a cikin nawa insha Allah. ga ki haɗawa. Ba yanzu bane a wurin abin ne na lokaci. Shi ai ka tsara da wata kaza ka si kaza ka share ko ba ka bane ba kyakya okay ina jinki me zai yana ba za ka yi hakuri ka haɗa hannu da idan gari newspapers ba tunda kaga suna buƙatar aikin mu sosai kuma sun mana albishi da kuɗaɗe masu yawa no no ga amadu nan sun mana ta yi tare sosai ba daɗi ba adadi dalili shine ba su da gaskiya su mutane ne da ake iya juya su 'yan siyasa 'yan kasuwa masu kuɗi so duk inda aka ce kai dan jarida ne wa'annan mutanen za su iya juya ka kan ma ka kira kanka dan jarida so saboda su suna wallafa ya abin da aka ce su wallafa ko aka tace ko aka zara aka ba su ko da ko wannan abin in suka eh, wallafa zai cutar da al'umma ko talaka su ba su yadda ba so ina tunanin wa'annan mutanen ba mutane ne za a haɗa Allah da su ba gaskiya mu ma muka ji za su iya gurbata mu amma ya ka gani ya mu dai mun maka alƙawarin cewa za mu ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari ta kan yadda za mu taimaka gidan jaridar nan tamu ta kasance a kan turbar gaskiya. Muna godiya sosai sa'adatu. Ya ya su yanzu zan wa kowa taransifa so abin da aka gani sai a yi haƙuri. Kaka damu Amadu wani watan za mu haɗe duka ma haɗa maka. Daidai kenan. Ya ya ya ina da magana da ke. So, go back to your. Wai ki ci gaba da harka. Ina ji? Matsaya. Amadu. Amma ka san eh, ina da wani ɗan observation da ya kamata. Hosea, me zai sa ba za mu mai da hankali wajen karfafa department ɗinmu na adabat ba wanda suke fita marketing ɗinmu. Tun da kuka duba wanda suke fita marketing idan muka auna da adadin mutanen da suke kawo advert a gidan nan kamar wannan department yana da rauni. me zai sa ba za mu shigo da wani sabon tsari mu wani special promo wanda zai fi barin su 'yan kasuwar da 'yan siyasar da ke zuwa domin talla hajojinsu da sauran mutane ba ta yadda za mu rubanya kuɗin shigar da muke samu gane eh gaskiya tunda yanzu amadu abin da za a kai kana dan da inside akan wannan abin za koma department din ba can ka koma ba a'a ka zauna da su wanda suke department din a tsara wani sabon shedu za a yi kaza wani si kaza ina tunani za a yi sai dai Siyasa da kake karfafawa tunda kaga yawanci 'yan siyasan nan da dama sun fi son abin da za a yabe su ko da ƙarya ne su kuma kaga in muka zo muna wallafa ƙarya don kawai mu karɓi kuɗi zai ƙara ta to abin da ya kamata ban eh, tarnumfashin ka ba ba irin wannan damar nake nufi ba eh, dama kamar ta lifetime achievement ya kamata mu dinga duba eh, wasu 'yan siyasa da suke da capacity wanda za mu iya zuwa su tallata kansu amma biya za su yi wannan programs din to sai mu zauna da Fatima da ni da kai da su da kuma Fauziya sai mu ga wannan ba matsala insha Allah zan fara shirye-shirye ɗan jarida Dan jarida a aiki ka gaskiya fallasa ƙarya ka tona ƙarya kenan mana mun rasa mu wani azalimin ya cutar da mu idan har kuna kwato wanda aka zalunta hakkinsa don allah don annabi ku kwato wa fauziya hakkin domin akan azalimin nan da ya zalunce ta kuma masa hukunci mai tsanani ya haƙuri baba ba ko kadai kuka rasa fauziya ba dukkanin al'umma yau ko ina kika duba alhinin abin da ya fara aiki mun rasa fauziya kuma allah yadda mutuwar fauziya ba za ta tafi a banza ba na bar fauziya ta yi aiki da kai saboda na gamsu da nagartar hankalinka ɗari bisa ɗari. Na bar fauziya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfaninku. saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sahun masu cuta ko yaudara ba. Don haka idan taimakonka yana riskar al'umma, idan fauzi ya ta yi rashin shugaba ba, idan fauzi ya bata mutu a banza ba, to ka yi iya ƙoƙarinka ka binciko gaskiya. Domin duk wanda ya mutu yana aikin jarida, in dai tsakani da Allah yake yi, to Allah zai ba shi ladan da yake ba mutanen ƙwarai. Insha Allah. idan da yara gaskiya ramunta baya ƙwarewa idan har gaskiya adanta baya lalacewa idan har gaskiya ba ta rugucewa zan yi amfani da ita wannan gaskiyar don tabbatar da adalci akan abin da aka yi fauziya to alkawari ne wannan don Allah ka yi haka insha Allah saboda fauziya ita kaɗai Allah ya mallaka mana mu ba bakin cikin mutuwar ta muke ba alhinin mutuwar fauziya muke yi saboda koma me ya faru mun san tara su a aiki mai kyau ne don haka mu a matsayinmu na iyayenta ba bakin ciki muke ba muna alfahari da mutuwarta muna alfahari da haka ɗan jarida ɗan jarida a aiki ka tsaya gaskiya fallasa karya ka tona karya ɗan jarida ɗan jarida ɗan jarida Allah ya gaskiya fallasa ƙarya alhamdulillah. Awa. Sai fa yanzu aka gama karɓar gaisuwa. Ai yarinya ce tana da farin jini. Na ji fa a rediyo har wani shiri na musamman aka yi akan mutuwar tata. kwata-kwata na kasa yadda da cewa yarinyar nan ta rasu ji nake wa mafarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce kalmar da zaka yi ta maimaitawa sadiq Allah ubangiji kuma ya sa maka haƙuri a zuciyarka in mai rai ai mamaci ne sadiq wannan rayuwa kuna cikin haɗari Allah ubangiji ya kare Allah ya tsare ka ita kuma Allah ya mata rahama ina take ita sun yi bacci ne na ga ki biki bacci ba su amina ai sun kwanta tintini sun yi bacci ka gani ce dama na ce ba zan kwanta ba nima sai na ga dawowa ka tukunna ka gani ma yanzu sai in shiga in kwanta kuma eh to ake to ma shiga zan kwanta kwanta ki shiga ki kwanta kawai ka dai ci abinci ko eh ai ba na jin yunwa to ka je ka kwanta kai ma nima sai da safe ko Allah ba mu alheri tsage gaskiya fallasa ƙarya ka tona karya ɗan jarida ɗan jarida ni yanzu ba ni da wani babban burin da ya wuce na gaba mu in gan shi ya gani ranan har ruwa zan zuba a ƙasa in sha saboda tsabin farin ciki ki wahala ba za ki daina wannan mafarkin naki ba ki abin da ba zai taɓa yiwa ba shi kullum shi ke faɗa kin fi kowa sanin wannan abin ba zai yi ba inda zai yi da tuni ya yi wa kullum sai ka dinga cewa ba zai yi ba ba zai yi ba to yanzu idan ya yi fa to ta ma zai yi tun kina ai karama ka har yanzu Allah ki daina yin wannan tunanin ni na san ma ba zai yi ba ne A'a mai sunan baba, kar ka ce haka. Babanku yana son ku, ina ku, Ni shaida ce, a gabana mahaifiyarku ta shan faɗa haka. Na ji gaskiya ne, bayan da ba ta yi ta shawo kaina akan in so shi. Ta iya bakin ƙoƙarinta mahaifiyarmu kan cewa in rage gabar da nake masa. An ya kato, amma abin da ya ƙara sawa na tsane shi ko gaba ta ci gaba shine ran da ta mutu. Ai ya kamata a ce ya zo. inda har yana na a ko abin nan sun yake ya kamata a ce ya zo rasuwarta da haka ni wannan ba shi ne ku daina cewa ba wai in so shi ni baya cikin mutanen da zan ce na so gaskiya ni gaba ma yanzu na fara ma to ka dai yi haƙuri baka san dalilin abin da ya hana shi zuwa ba ka yi haƙuri to ni mama talatu ai kin ji babban dalilin da yasa nake so na yi ido hudu da shi ina da tambayoyi masu tarin yawa da nake buƙatar amsar su ina so in ji dalilin da yasa ya gudu ya bar mu tsawon shekaru bai taɓa kawo mana ziyara ba ina ya je me yake yi wani hali yake ciki me muka masa duk wannan tambayoyi ne wanda nake buƙatar amsar su to ma shin ke kina da shaidar cewa yana raye mutum da ban ga gawarsa ba kawai ina ji a jikina yana raye to to shikenan boss eh Babba. Boss. Mun samu nasarar buɗe wayar yarinyar. That's good, that's good babba. But amma fa bidiyon nan ta tura wani wa shi Sadiq. What? Yes. Yaya? Ya dai? Oh, ba wani abu. a komai. babba a yi kokari a gane waye shi kuma ya abin da dace boss kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa kamar yadda a wannan zamanin madugu shine tarihin madugu da ya kuzura mu madugu madugu madugu to kowa ya gwama ƙara so madugun tukunna madugu ni ne sarkin area nan gaba da wani iska da ka sani a nan ni ne babansa babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar madugu ko yaran madugu iya maza kadai nake bukata baba Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana dai haka fa jami'an tsaro ne ya yi fada da hukuma ya yi fada da gwamnati amma duk ya yi fada da duk wani mai fada a ci duk menene sanadiyar faruwar waɗannan abubuwa? San zuciya. da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta zan tsaya kai da fata akan kes Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma Allahumma salli ala salli ala ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwarta. Lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa ashirin da hudu. Ka yi dukkanin abin da za ka iya. kake takama da shi DSP bindiga Madugu Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Pin Factory. Haruna English makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato M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 haba masoyiyata me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na me yake kallo ne kyakkyawa fuskar ka nake kallon babu abin da zaki ce min Aisha kin riga da kin cuce ni Allah ya baraka ya hakuri ba a san raina hakan ya faru ba Aisha bata gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku gada Allah da mene ya Aisha ni dan uwan da mahaifina da wasu ne wasu ba na buwa za ku yi ba ni na so ta ce ba ki haƙuri kin amai zuciyar ta riga ta ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shubbu maji. ji iska sai ka ce gidan malamai. Babanta ma mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi za ka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu-dumu. To bari sai da harka ta ku duba shi da shi. Shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis biyar ga watan Januwari a YouTube channel ɗinmu mai suna Kani Play. Tuba yakan tsamo mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya koya. So dole ne mu sashi under tracking duk inda yake mu nemo shi. Amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai akan ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ƙwarewarku ko ku yi tocin ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma ko shi ko ku kama ni? to gani ku kama ni me yata ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a kanta ba sun mai ta shiga anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa wallahi inda hindi ta mana kuskure billahi lazi la ila illa huwa sai na kashi babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yi ya shiga jama'a ku taimaka mun dan Allah da kaka kin ya mariya sunana sultan abdulrazak wanda ya fito a karakta babba a cikin wannan shirin fim na dan jarida ɗan Final! Magana gaskiya zan iya cewa kusan rawar da ta fi kowace rawa da na taka a baya a iya tunani na gaskiya. Domin shi fim wani abu ne da za ka samu kowa yana da abin da yake so a zuciyarsa duk da fa abin da kake so bai zama lallai zama shine abin da mutane suke so ba. zai iya yi wa kai a zuciyarka kana son ka dinga fitowa dan soyayya ne ka laɓe a bayan fulawa a I love you to ni ana wa tsarin abin da na fi so na fito a cikin fim ina son na gana fito a billion character irin kamar karaktar wani mugu mugu mugu haka ko kuma wani to amma mutane kuma haka wasu kowa da yanayin yadda kowa yake so na sa amma sai ya kasance ni gaskiya a zuciyata na fi son karaktar mugunta hakan sai yasa sai aka fito da ni a karakta da na fi so a cikin fim din na fito a karakta mugu wanda 'yan siyasa suke amfani da su su rike musu kahon su kuma su ta tatse nuna kada a ce na yi son kai maganar Allah tun da aka fara ɗaukar fim ɗin nan sin ɗin da a raina nake jin ya fi burge ni ko ya fi kwanta ban sani ba ko dan. ina jin a raina na taka rawar da ta dace ne babu sin ɗin da ya burge ni irin sin ɗin da muka zo da ni da yara na muka zo gidan dadi hikima bala kenan da daddare ba wai komai ne yasa sin ɗin ya burge ni ba shine yanayin yanda dadi hikima ɗin yayi yi portraying character duk wanda ya san dadi hikima ya san shi wani mutum ne dan daba wanda ake mugun tsoronsa a fim majority kuma ni duk wanda suke kallon fina-finai na za su ganni ko a dan soyayya ko a comedian ko ba ina yin negative din amma ba sosai ba shi ko complete total negative yake yi yau wannan lokacin sai mai shadda ya canja shi ya sa shi a wani role na daban wata karakta ta daban to yanda ya iya jurewa na zo ne irin kurarin da yake wa mutane na kuma tirsasa shi na sa ya ba da wayar na har na ta ne mai wulakanci na kora shi na ga ya hau karakta kuma ta yi daidai da sai ya baka tausayi to gaskiya tun da aka fara daukar wannan fim din ni babu kai babu sin din da ni a raina ya fi burge ni irin ya duk wanda yake kallon series ma'abota kallon series musamman mutanen mu mata da matasa da suke yayin kallon film series to gaskiya duk wanda yake so ya kalli series din da zai samu nutsuwa a zuciyarsa ko kuma idan kanka misali ko kuma idan kanka a kulle yake baka fahimtar abin da yake faruwa to in kana so ka fahimci abin da yake faruwa a al'ummar mu a yanzu currently abin da yake faruwa a al'ummar mu a cikin gidanmu a garinmu a gidan kowa ko a yankinmu to billahi lazi la ila illahu in dai ka zauna ka yi wa dan jarida kallon fahimta sai ka fahimci komai shi kuma daman fahimtar abu shine rabin cin nasararsa daga ka fahimci cewa duk abin da yake faruwa gashi nan mu kawai kaza da kaza gashi nan da yadda aka tsara labarin aka biyo da shi aka warware ma duk wasu abubuwa ka ga yadda 'yan siyasa suke mai da talakawa za ka ga yadda suke amfani da 'yan daba za ka ga yadda suke sauyawa su zo muku a mutanen kirki za ga yadda suke siya ƙuri'unku za ku ga yadda ake cilla mutum a trap to abubuwa da dama ba magana Allah babu abin da ya mun sama da wannan fim din duk wanda ya kalle shi ina ji a raina cewa sai ya gamsu cewa ya ga fim din da bai taba ganin irinsa ba shine buɗaɗɗiyar magana insha Allah wannan fim mai suna ɗan jarida zai fara zuwar muku a tashar arewa 24 da kuma tashar youtube ta mai shadda global resources dan jarida jarida jarida ɗan jarida a aiki ka tsaya gaskiya fallasa karya ka tona karya ɗan jarida ɗan jarida a aiki ka tsaya gaskiya fallasa karya ka tona karya jarida a aiki ka tsage gaskiya fallasa karya ka tona karya ɗan jarida ɗan jarida a aiki ka tsage gaskiya fallasa